يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na annur da ke nan wutattu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da shama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad bin isa al-tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu mana karatu kamar kullum muna masu farawa da tsaftantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya kuma ba mu ikon aikata daidai ababen da muke karantawa a wannan littafi na umarni Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da su ababe da muke karantawa na hanyar Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa daga gare su muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma ba mu ikon makwabtarsa a gidan aljanna tare da dukkan iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za mu fara za mu ci gaba da karatu yau a daidai na za mu tashi za mu tashi sabon babi wani babi ke nan? menene ba na babi nan? za mu tashi da ikon Allah a kan babi na arba'in da tara da babu tambayoyi da aka kawo sai mu kusa zuwa ga karatu da babu tambaya ko insha Allah ta'ala za mu tashi kan babi na arba'in da tara yau kuma kusan muna da muna ɗaya ga watan rabi'ul awwal daren biyu ga wata shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala bisa ga hirgen Najeriya ko za mu tafi daidai kan babi na arba'in da tara Allah ta'ala ya mana jagoranci babu ma ja'a fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da ya zo yake bayani akan kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan babi yana karantar da mu'irin kunya na annabi tsira da aminci sabbata a gare shi don shi mutum ne mai kunya tsananin kunya mutum ne mai kawaici tsananin kawaici mutum ne mai haƙuri kaiwa makurar haƙuri mutum ne mai ɗauke kai kaiwa makurar ɗauke kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun ce daman alhaya khaslatul azima ita kunya wani irin falisi ne wata irin nagarta ce wacce take mai girma kuma min sha'abil iman kunya na daga cikin rassan imani imani iya da branches iya da rassa to kunya reshe ne daga cikin rassa na imani me dalili saboda kunya huwa khairun kulluhu ita kunya kusan dukkaninta alheri ne kusan dukkaninta alheri ne inda kunya ce to alhaya'u kulluhu khairun kunya dukkan kunya alheri ko da fa inda aka yi kunyan da bai dace ba to za ka samu yin kunyan ya fi kusa da alheri fiye da kishiyar haka ai akwai ababe da dama da muka gaji iyayenmu da kakannu suna yi na kunya ko sunayen da ba sa ambato saboda kunya a nan za ka samu wani abu ma sunna ba da karantar ba amma sai ka samu wannan kunyar da suka yi ya fi taimakon su da kare musu imani da mutunci da addini fiye da yanzu da aka kori kunya da su yasa ko da an yi kunya a cikin kuskure to sai ka samu yin kunyan ya fi kusanci da dare ya fi kuma taimakonka a kan yin ayyukan alkhairi fiye da rashin yin kunya da malamai suka ce ana yaba kunya da cewa duka alheri ne saboda za ka ga ko da imanin mutum kaɗan ne to kunya na sa mutum ya aikata wasu ayyuka da ya ga allah ta'ala ya ce a yi don kunya sannan kuma sai ka ga kunyar ko da imanin kaɗan ne karatu kaɗan ne za ka ga kunyar ta sa mutum ya nisanci wani sabon allah kunya ta kan iya sa an tashi sallah mutum ya tashi ya sallah saboda iya su ne ai kai nauyi ba a ce bai sallah ba ana sallah ai kunya take sa ai wannan kunya ta kan iya sawa mutum wani lokaci yana cikin halin rashin lafiya bayyin azumi amma ba zai fito fili ya ci abinci cikin da babu dan ne dan yana jin kunya ba kowa zai fahimce shi ba sannan kunya ta kan iya sa abinda mutum zai ga zai iya aikatawa amma saboda kunya tun da sabon Allah ne kunya sai ta hana shi aikatawa akwai ababe da dama da wanda lokaci ba ka aya ko hadisi kunya zai da sai ka aje da shi yi ba kuma dalilin kunya din ka bar sabon Allah to wannan ya sa ake dauka al aya kulluhu khairun kunya kusan dukkan kunya alheri banda wannan akwai hadisai da dama na fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da suka karantar da muhimmancin kunya babu laifi mu kawo koda guda ɗaya ko biyu a babin misali a farkon babi din akwai hadisi da ke sun sake jami hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da arba'in da tara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna li kulli dinin khuluqan wa khuluqul islam al haya mu ji wannan ƙarfin magana fiyayyen halitta a sadiƙul masu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce kowane addini a duniya iya da wata ɗabi'a da aka san shi da ita da yake banta da wannan ɗabi'a da ce mu addinin mu na musulunci ɗabi'ar da yake banta da shi shi ne kunya kowane addini iya da ɗabi'ar da aka san shi da ita to mu musulunci ɗabi'ar da aka san mu da ita shi ne kunya wanda shi asalin ɗabi'a na musulmi a bautar Allah ɗanka akwai kunya a sadaka akwai kunya a ibadarka akwai kunya a gaisuwarka akwai kunya a mu'amalarka da kowa da kowa akwai kunya a duk abin da kake yi akwai kunya mu'amalarka da iyaye akwai kunya mu'amalarka da suratananka akwai kunya da abokananka akwai kunya ga hadisi na muslim rahmatullahi alai hadisi da talatin da bakwai da yake cewa alhaya la ya ati illa bi khairin kunya bai taba zuwa sai an samu alheri a ciki matukar kunya aka samu to wannan kunya dan akwai alheri a ciki in ka tambaye da a dunkule wacce ce mafi girman asara da musulmai suka yi a arewacin najeriya cikin yan takaitattun shekaru kamar talatin da ya wuce ko talatin da yan kai sai ce maka mafi girman asara da muka yi shine da al'ummar mu al'umma ce mai kunya ko kuma ta zama mara kunya ban san wani abin da aka tuke mu da shi a arewacin najeriya na da nufin wuraren da mafiya yawa musulmai ne da aka san su da ɗabi'a da addinin mu'amala irin da musulunci babu wani abin da dalilin sa muka rasa alheri da yawa irin kunya yanzu misali da zan bayar shi ne mu duba yadda iyayenmu suka tashi da kunya mu'amala da kunya zan ba da simple example kuma reno suka mana mai kyau mutum ya kanta gaban iyayensu da duk wanda ya kai shekara misali arba'in da biyar hamsin hamsin da biyar babu mutumin da ya tashi a gidansu saboda kunya ne iya gane wani lokaci ne mahaifiyarsa ke azumi wanne ne ba ta yi saboda larura da mata ba wanda ke iya gane yaushe take sallah da ne ba ta sallah kuma gida ne na a takure ɗakuna ne a jere kamar zuwa ban ɗaki ne ake aiki da shi a gidan cikin kwaya ɗaya ne watakila mata sun kai guda hudu a gida wani gidan ba gida ne na yan uwa yayi da ne mata sun kai talatin kuma a ɗakin haifar da kake wuni amma ba ka iya gane waɗannan kwanaki ne take sallah wanne ne ba ta. ba ka gane waɗannan kwanaki ne suke da larura na ba ta ke azumi da wanne ne ba ta yi saboda kunya da suke suna a wannan halin za ka zauna za ka iya rayuwa a gidan har ka fita a gidan ba ka iya gane wani lokaci ne mahaifiya da mahaifi suke ke bantuwa a dare a gidan ba ba su gane ba ko ba za ka gane ba saboda mai saboda tarbiyyar da suka bana da kunya ba ka iya gane ba ba ka iya tunanin da ka taba ganin mahaifinka da mahaifiya a gida in kai shekarun ka ya kai wannan lokacin da kake iya ga ko da hannu ya dauka da malfi ka zai wahala ka iya gani to haka kawai ka tashi ka taba sanin ma me ke gudana a kanin su saboda ne wallahi saboda kunya ne wannan kunya ita ta saka amma yau idan mu ya muke musamman fa mafi girman kunya da muka yi asara shi ne ita kunya duk wanda ya rasa ya asara amma mafi nuni shi ne saƙen mata a yanzu ka duba hadisi yadda ya saƙen mata a da in ana maganan maganan wani sai a ce ita mace budurwa ana iya gane wa take so idan aka tambaya wa kina son wani ta yi shuru kina son ibrahim ta yi shuru kina son musa ta yi shuru to sai a ce a tana so wai saboda kunyar an kama da iya eh ina so wannan shirin yadda ne amma in aka ce kina son dan ladi ta ce a'a to wannan an san ba ta amma in sai sun tana so domin ba isa ba in dai kana da an ba kai ba a facebook ko twitter ko whatsapp kake gane wa kake so kuma duk duniya an sani haka aka sani duk duniya kowa riga san ga wanda kake so wannan rasar kunya da ta sa dalilinta muka rasa alkhairai da dama yau musulmi za a tashi a yi sallah ba zai sallah ba bai dame shi baya jin kunya kuma bai da wani uzuri mace ba ta jin kunya ta bayyana aiki ta ba ta sallah har su ma sun gane ba ta boye musu za ta iya nuna masa a'a ga inda nake kwana wajen wani duk waɗannan ƴaƴa ƙanana sun sani tun hankalinsu bai kai sun me ake ba a lokacin saboda me saboda karancin kunya da ake amma an rayu da iyaye waɗannan ababen duk ba a san su ba kuma sun yi rayuwa cikin kunci da karancin muhalli da suke rayuwa amma duk da haka da duk kullum na yaro bata ta sanya ke gudana a gidan ba kuma ba ka iya gane yaushe ake sallah yanzu ne ne ba a yi yaushe ake azumi ko yaushe ne ne ba a yi sannan ita uwa sai ta zauna da dakta irin auren da ɗaya shekara sha uku sha uku sha biyar ba ta gane wa yarinya ke so ba saboda yarinya tana jin kunya kawai ne da ce an kira wani tana murmushi ta kawar da kanta ba za ta yi magana ba in an kira wani ko za ta kore su ce ba ta sai dai a gane da haka amma ba ta cewa ba suna son wani saboda ne saboda ita budurwa da tarafin kunya yau ba haka muke ciki ba rasar kunya ta bayyana a tabarru sarai yana bayyanuwa da yawa tsakanin yayin musulmi rasar kunya dalilin da ya sa a haduwar maza da mata ana yi wake wake a ko ina ana haduwa a abin da ake so duk rasar kunya ta ba rasar kunya ta sa mun filfili bukukuwa a jiki da bai dace ba rasar kunya ta sa mace da ɗaukar hoto ta saka a kabobin sadarwa na jikinta a tarihi ko a kwanakin sallah ko a wuce kamar da nan ko na aure wanda matan da suka yi shekara guda da miji ba sa wannan kayan cikin daki ba saboda kunya tare da cewa tsakanin miji da mace ya halatta ta ajiye kunya ta gefe musamman wajen bajin mu'amala da aure amma duk da haka matan da ta shekara guda ba ta da kayan da yake bayyana jikinta ya ba saboda ne saboda shekaru ake ɗauka ga mutum a rabu da duniya amma a yanzu tun ba daure ba kowa ma a duniya ya gani babu abin da ba a gani ba to sai a zai ce al'umma kuma tana cikin alkhairi wannan ta wanzar mana da abubuwa da dama mana tsada ta bangaren da sa'a zuwa ga Allah ya yi karanci don ba a kunyan Allah ba a kunyan bayan Allah wannan ya wanzar da sabon Allah da yawa saboda ba a kunyar Allah kuma ba a kunyar bayan Allah sai a yi duk abin da ake so na tsara da rashin sanin ya kamata a haka kuma ana da awar musulunci Allah ta'ala ya shirye mu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya حدثنا أبو بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي قتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأذراء في قدرها وكان إذا كره شيئا أردناه في وجهه wannan hadisi iya cikin bukari hadisi na dubu uku da ɗari biyar da sittin da biyu hadisi ne na mahamud bin zailan قال حدثنا أبو داود يسي أبو داود يا باب الأباري قال حدثنا شعبة شعبة بن حجاج يا باب الأباري عن قتادة لأن قتادة بن دئامة بن قتادة قال يدي سمعت عبد الله بن أبي قتبة ما جاء عبد الله بن أبو قتبة يحدث يا باب الأباري عن أبي سعيد الخدري لدى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيني عبد الله بن سعد بن سنان قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في راج أمين في السبت أغريب يا كثنتي النبي محمد كينا أشد حياء إيا جسدن سنيا من الأزراء في يد بدروة في قدرها وكذلك استمتاك تدليل سنيا بعد أسوى تقريبا وكان إذا كره شيئا إذن يكون أبو بايا إيا فلا kawai a rafna muna gane yaƙi ne fi waje a fiskarsa ake ganewa amma kunya ta karfa ne bayyana abin da bayan قال يتي قال النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi a shadda iya da tsananin haya alkunya min al'azira daga al'azira kalmar azra ita ce mace wacce take albintu safiya yarinya karama wacce take tago kusa da shekarun aure a da idan aka ce yarinya karama tago kusa da shekarun aure ana ishara zuwa ga shekara sha ɗaya sha biyu to wannan kunya da take da shi yarinya karama annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya fita wannan kunya wanda saboda kunya fi khadirha tana zama a cikin khadirha shine makanu hafin bai wurin da ake ware mata a gida tana zama a cikin li shiddatil aya saboda kunya ba ta zuwa kasar gida kar ma ta ci karo da ainihin iyayen ta matan aure kar ta ci karo da baki matan aure kar ta ci karo da yayin ta maza saboda kunya sai a mata wani dan karamin daki a gefen gida kunya ta sa ba ta zuwa kasar gida da yau haka da matan kuke ba ta fitowa kuma wallahi ba kan fadi irin wannan muka samu iyayen mu da kakannin mu irin wannan tabi'a din haka aka same su kuma ita ce rayuwar sa kuma kowa haka ya gada shi yasa na kan ce a wannan zamani technology ya taimaka amma bil hakika mu iyaye mun ci a haihuwa ba yadda aka mana muke wa yaya ba babu wanda iyaye su suka rene shi da rasar kunya in ya kai shekara arba'in hamsin sittin saba'in babu da kunyan nan ya tashi kuma ita ya fari amma yanzu kan kana kwatanta irin wannan ba dole sai kayi nasu ba amma ana kwatantawa saboda ita kunya fa alhaya la ya ta illa bil khair in dai hakinya ce to ba ta zuwa sai da alheri malamai suka ce mafhumul mukhalafa in dai kunya kullun da alheri ta zo to rasa ta fa rasa kunya kuma kullun da sharri ya zo wannan shine mafhumul mukhalafa in dai kunya kullun da alheri aka same ta to rasa kunya kuma wallahi kullun da sharri take zuwa yanzu shi wannan waye wanda ya haifar mana da ake kira san me ya haifar fitina a zauna biki biki kana iya ga halittar jikin mace gaba daya a cikin kaya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah wannan bai ji jahiliya ki kula muni ba ai ka bai dan fada a wani karatu in dai kawai wayewa ne bayyana tsiraici to sai mu ce har a yanzu waye wanda bai kai afiya da tunkiya ba saboda su saboda tsabar wayewa rana suke tafiya ko dan fanti ba ka daura ba in dai wayewa ne sarai ce to sai mu ce har yanzu ci gaban da waye wanda bai kai da tunkiya da afiya da karya ba don su ba sa ko dan fanti. to kaga kwaran da aka waye gari wayewa a wurin dabbobi ake koyi da ya al'amari lalace a ce wai ci gaban mutum wai dabbobi yake koyi da su kaya labarin sa ya lalace kai ka tashi ka samu mahaifiyar ka tana tsananin kunyar ka samu mahaifiyar wannan kunya ya kai zama da hakuri suna takuruwa a gida suna cikin halin babu amma babu mai gane ba ta kalli idan mahaifinka da zai kayan sallah ba ta fiye saboda suna jin kunyar ba tana jin kunyan sarakanarka za ta waye gari ba ta taba da ido ka kalle kakarka ba ta wajen ma'aiki za ta iya yi da ma ta da da kunya in aure ta je gidan su kunya ba sai ta saboda ta je gidan miji ka koma gidan wanda sai ka shekara ɗaya tun ka aiki tana jin kunyan zuwa gidan amma yanzu haka ne ana auren gobe zai dauko ta ya kawo maka gidan kuma sai kana kawar wanda kai duba za ka wani gobe da ke ba bai ba kunya ta sa da idan za ka je wajen kirki addu'a kake kada ta kaga kabaki a zan tinkare shi in da ji ina zan tsuguna ta ina zan zauna sai kunya kake ka shiga wurin da shigan ka da ta saka goma ta baka ga shi ta suna da kawo shi ma tana zuwa ya kawar da kansa bai iya kallon ka yanzu kuma tana zuwa yana ma ban ɗaki na ka kana zaune a bano kana kallon cikin talabijin kana jiran kuma ta hau kujera ka duba da kunya duk ba ka ake bayan ku ina al'ummar samun tafi ina addinin da muka gada ina tarbiyyar da iyayen suka kamar irin sirrin da muke a yanzu mun waye gari rasar kunya ya lalata su society amma wallahi mun gagara gane mun gagara gane kowa da ya kwatanta ga rayuwar da aka ya da shi a ciki da Allah yanzu irin wannan muke kwatanta wa ƴaƴan da muke haifa irin wannan gadon kunyar da aka bar mana shi muke bar muke yanzu irin kayan da suke sawa 'ya'yanmu suke bukukuwa don Allah wannan addini ne ba addini ma wannan don Allah kamala ne mutunci ne wannan kunya ne al'amarin ba ƙara lalacewa yake yanzu kuma wai idan wata ta bayyana tsaraici wasu na da in bikin ke zo sai na ta yaji wajen bayyanawa competition ake wajen koyi da tumaki da awaki da karnuka yanzu competition ake yi an je da kwamfanishin din na koyi da na na khadija na na aisha na na safiya na na zainab na na duwairiya na na fatima radiyallahu anhunna an je da kwamfanishin din koyi an koma ana kwamfanishin wajen koyi da awaki da tumaki da karnuka kuma wai a haka wai ci gaba ake ci gaban mai tunan rijiya ana yana tsara shiga kasa yana ci gaba a yankin kuma haka yi samu kansa cikin jarabawa dole shi ne sai ci gaban da ake a yanzu wajibi ne a tabbatar da duk abin da zai kare kunya a aikata shi wajen tarbiyyar kaya a yi kokari a ga an kara kokari wajen kusantar da su zuwa ga kunya al'amari ne mai matukar muhimmanci idan muka yi wannan to alkhairi da yawa zai da cikin al'umma in ku aka kunya to babu kokonto kuma sharri da yawa ne zai dawo cikin al'umma Allah ta'ala ya kare mu daga don haka kana nabiyu annabi tsira da mutum tabbata gare shi ya kasance a shadda haya'an iya da tsananin kunya min al-azira fiye da budurwa fi tajiri a wacce take buya a cikin dan tantinta ko dan ko cikin lemarta a gida ba ta iya fitowa saboda jin kunya wasa da ya kasance idan kari a shay'an idan ya wani abu a rafna ku muna gane ya yi aboki wani a cikin sa saboda kunya idan ya takura ko ta habbai su zo su zauna mutanen ƙauye sun zo shi yana jin bacci amma ba zai iya gaya musu ya jin bacci ba saboda kada su ya musu complain kunya ta kan hale ba da uzuri inda ya dace ba da uzuri yana za a ga kalmar sirrin hujira a kai ta karantar da mu ladabin mu'amala in ba ku tafi ba zai iya shiga gida ba kuma iya da tsananin bukatar shiga cikin gida amma shi ba zai iya cewa zan shiga gida ba idan yana jin yunwa ba zai isa ina jin yunwa ina son abinci ba zai ka kula da shi akwai lokaci abin da zai a kawo masa abinci amma shi ba zai iya tambaya ba kunya ta sa ba zai iya roƙon kowa ba duk abin da bai sai hakuri ya kare Ki sa aka karantar da sahabbai su rika kula da shi psychologically su gane wani tsari yake ci da yake bukata don in an bashi ba zai yi magana ba sai suka ce a rafna muna gane ya kawai psychological shi wani a fiskar ba sai mu gane ya ya yana son shiga gida a'a yana son yi bacci ne a'a akwai yunwa tare da shi a'a bai da kuɗi da zai biya mu kana tare da shi a'a yana da wata damuwa to muna ganewa ne daga kula da shi duk inda ka zauna da mutum mai kunya haka ne za a ga yana koyi da wannan bai cika complain ba bai cika kawo kuka ba har sai abu ya kai makura da shi ke sa a da iyaye mata in mace mai haƙuri da irin wannan kunya saboda kunyar na ba mace haƙuri da sai ta zauna gidan miji duk ran da hakurin ke gari ya bayan shi kafin da gida ta ni kan na gari to sai a ce to magana da ya kare saboda da saboda wannan kunya ta ba juriya da hakuri da kawai in dai ta buga baki sai magana da kuma sai a hakura saboda mai saboda akwai kunya ai ya ce ka gane cewa kunya ta haifar musu da hakuri da juriya da kawai sai a gina ɗaki irin gidajen da ɗaki uku ko hudu duka tsoro ne da aka fara ci gaba sai a saka falo wanda yake kawai filofin ne haka babu ko sile a ciki da gaba aka fara zuwa sile na kwari ba sai a jera da uku an ɗaki ko hudu da kuma banɗaki haka iyaye da suke zauna banɗaki ne suke tarayya a kai wajen girka abinci ne suke tarayya a kai amma babu wanda ya taɓa jin wani rikici a cikin gida kuma akwai ya babu haka suke hasiri wani lokaci za a kawo masana su za su yi surke ta su farfare ta a daka ta a yi abincin a ci abincin me wajen mutu da wannan alheri ya duka kunya ya ba su juriya ba su iya kallon ma'aikaci a kawo mana mai aiki a gida za a kawo mata abinci su karfe biyar ne ba za a yi ce ba ne za ta ba ta dafa kuma ba da da yake da muku wanka kuna yara kanana a shirya ku tafi makarantar hadda qur'ani ko ku tafi makarantar zamani ku dawo duk yara haka ake kula da su kuma irin haihuwa ta da da duk shekara ɗaya da rabin lokaci a kai ya'yan guda bakwai ko takwas ne guda biyar kowa sai an masa komai kuma haka ake muku sannan ran da kai suna complain a kan kai ai kun kishe ni a ah, aikin ku yayi kaza kuma a share gidan ka kai tsaf gidan ma wani babu ko fulo a ciki za ka kuma ga an share ka ga kasar nan abin sha'awa kuma haka ake da sanda haka ake da yamma a yi wa yara bakwai zuwa tara wanka a wanke su sau biyu a wanke kayan sawansu a dafa dumame da safe da rana a yi girki da dare a yi girki kuma in ka gan su abin sha'awa kuma wallahi sun fi mu lafiya ba haka ake rayuwa ba haka ake yi to shi sa kunya ƙalubale ne da dace muhimmai a kamarin da har addini ya karanta da don Allah akai wanda ya dace mu yi koyi da shi fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam akai wanda ya dace babu wanda ya dace mu yi koyi da shi kamar sa to ga fa halinsa da kunya an ce ya fi ɗan mata irin na da kunya to yanzu ɗan mata suna competition din rasar kunya duka competition a nuna ta ba a jin kunya Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya a da ba ko karantar da mace ake in ka kusa fara al'ada ba a gaya ba sai dai aika masa hannun ke mai sanda in kika ji kaza ki da kika za ki kaza ba a ma iya bayani to yanzu sai ka ga uwa da ya suna shi yaron fa a daidai da suke dauka abba al'amarin ya canza matuƙa da ya canza da ka ta ke ka taɓa gani kaji labari wanda ba ba da sun ma ake yi ka taba gani ba ka taba gani ba haka ake amma ba ka taba gani ba sai dai a karantar da mace a dunkule a dunkule in sun gona mai gane ki kaza shi ke zan zo gana da shi kuma kafin ta an ta gama girma kuma ta da gidan miji to a yanzu kuma yanzu wasu a gida ba suke rika Allah ta'ala ya fiye mu ya ba wa kowa abokin zama na kwarai a wani hadisi da ya zo a cikin sahihul jami idan muka lokacin daga hadisi na dubu uku da ɗari tara da shida har zuwa da ɗari tara da tara an kawo hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. daga cikin akwai hadisi da ke cewa al-iman wal haya kurina jami'an fa idza bi ahaduhuma zahaba akhar da Allah ke kajo da hadisin da karfi da muhimmanci imani da kunya suna ɗaura waje ne kan a waje dai aka daure ba su rabuwa da suna da kunya da imani ba sa rabuwa idan ɗaya daga cikin su aka zare shi a zuciyarka ko zuciyarka ko zuciyarka ko zuciyarka ana zara ɗaya a nufin ɗaya zai gudu ba zai zauna ba saboda ɗaya ba ya rayuwa ba mu ɗaya da kunya da imani in an zara kunya to imani ya gudu in ku aka zara imani kunya ta gudu so shi sa duk inda ka gani imani da kunya wallahi alamar imani duk muminin da ke da kunya ko musulmi alamar imani ne wallahi alai don ɗayan baya zama sai na kaya kuma lokacin da zuciya ta kekashe babu kunya to alamar babu imani a zuciyar mu ba ni na faɗa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kunya da imani suna waje ɗaya ne idan ɗaya aka ɗauke shi to ɗayan zai gudu ba zai zauna shi kare ba a hannu kuma za a al-akhar ana zara ɗaya to ɗaya ya gudu to duk inda ka ga rasar kunya to wannan wuri akwai maganar imani ma ya gudu a farko amma in ka ga kunya to akwai alamar imani na wurin da sai baya zama sai da ɗan uwansa mafhum na'am tayyib shi yasa ake yi sahabbai da kunya kaman wa kai kaman sayyidina usman usman bin nurai shine usman waye bin nurai ana yaba shi da kunya annabi tsira da aminci tabbata zai sha alhaya min al-iman wa ahya ummati usman cewa shi kunya na daga cikin imani yace wanda yake kowa kunya cikin al'umma da shine usman bin affan radiyallahu anhu ga hadisin a sahihul jami hadisi na dubu uku da dari da tasa'in da dafa wanda yake kowa kunya a cikin al'umma da shine sayyidina Usman radiyallahu anhu kuma sirki ne ba na biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam saboda kunyarsa to yin halitta iya zanna kawai wajen gwiwa ta tabbata sayyidina Usman na zuwa yayi ne ya rufe aka tabbe yake ce ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku ke kunyarsa ba mala'iku na Allah suna jin kunyar sayyidina Usman Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana auren na da Fatima iya da matsala da take damun ta yawan masu amma ba zai zuwa tambayi siyayyen halitta ba saboda me saboda akwai sirkanta tsakani da kunya sai kira ni gida da a tattauci ne ce ka je ka bin fata ba karkace ne a tambayi saboda me saboda kunya kar a gane dai sai ya bar abubuwan da suke rufe kan kai wata abubuwa ya roƙo mi idan da aboyi da aka san zo mata su kai tambayar ni nake santa amma sai ma yake sa a yaje ki roƙon da kuka da je wajen nan nesa ya ya to misali ga gidansa tsakanin sa da ya halta ba a kasar da to sai da su wajen mi gida da nesa sai ya gaya ma ya zo ya tambaya don kar ma a gwama a gane wani ke a yi tambaya sai ka tambayi na nesa da ke da ba ya zo ya tambaya maka da ba amma san wata alaƙa tsakanin ka da shi ba ba ko wani laifi ba ne ba kunya ce da sa tambayar addini ne shi yasa addinin mu addinin kunya ne sai mu dage mu ga mun kiyaye wannan Allah ta'ala ya samu wanye lafiya حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وسيم قال حدثنا سفيان المنصور المنصور عبد الله بن يزيد الخطيب عن مولاي عائشة قال قالت عائشة ما دخلت إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كف وانا حديث ينادى رومي ينادى الموضوعات ما ابن الجوزي Mujallabi na biyu nan ba na ɗari biyu da saba'in da ɗaya zuwa ɗari biyu da saba'in da wuri ke yana da launi. amma dai bari mu fassara cewa tsanar aisha na na aisha rike cewa ma na nazartu ban taɓa kallo ba ila farji rasulillah zuwa ga al'auran manzon Allah na da aminci tabbata a gare shi a wata riwaya kuma ta ce ma ra'ayi farji rasulillah ne ban taɓa kallon al'auran siyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ba tun da rage wannan hadisi a magana mafi inganci bai inganta ba matukar an yi aure tsakanin miji da mata kunya na mu'amala na zamantakewa don an kusar da ita wannan ba yake ba ne amma wannan ana nufin kunya take bantuwa ta mu'amalar aure amma ko a wajen kudin ce fa ne roƙo zuwa abuwa ta zo mai kunya mijin ke gane ina da jin kunyar saura masa nauyi sai dai kirka ji waye da hadisin mai kama da mai mai kama da wanka sai dai kirka yin haka amma a wajen mu'amala ta aure wannan tsakanin ma'aurata shari'a ta yi sauki a kai ba laifi ba ne amma ko a nan sai a yi hakuri bayan an yi auren a zai abu a hankali dalili malamai sun kan hujja da hadisin bukari hadisi na dari biyu da hamsin daga na aisha rasulullahi da ke kun su a tattasilu ana wa rasulullahi sallam fi ina in wahide cewa ni da manzon Allah tsira da bada da shi? muka yi wanka a cikin kwaliya daya a bokiti guda daya wa tahtalifu aidina fihi har hannunmu na sabawa da juna ya ɗibo ruwa da kuma ta je su hannun wani ya buge wani ga tun da ma'aurata ya halatta su wanka tare su akwai sauki a wannan bayan tsakanin ne tsakanin ma'aurata tsakanin ma'aikata mafu sai kula da wannan hadisi ba da bai suka da akan wancan hadisi din bai inganta ba kun muka duba kuma ko da suratul mu'minuna za mu iya ganewa tun daga wajen aya ta biyar zuwa ta bakwai an bayyana cewa ma'aurata suna iya kallon juna a kowane hali qad aflaha al-mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون في آية كبيرة والذين هم لفروجهم آخذون ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا ما في إيماني فكر رفع الأورة ما أجاني كان ليس أما بند تكالم ما أورتا نعم هذا هنا كنا أقيمي akwai sauki tsakanin ma'aurata ba ne su bane wannan to yasa shi ka'ida wannan kuma a bayyana maka addinin musulunci addini ne na wayewa da ya ce ya karantar da kunya din kuma akwai wuraren da ya ba da dama a yi mu'amala ta jin daɗi ba wai kunya ta hana hatta mu'amalar ba tsakani da allah a da aka yi aure kunya ta kan sa tsakanin ma'aurata a daɗe da juna babu wanda ke wa sa magana haka za a shiga a zauna ma ba a yi ina da misalai da na sani akwai wanda na sani ya yi aure 1988 ba ne ta ba a lokacin muna karantar da yara islamiyya ya zo gaban wani malamin mu a zo yake magana da shi ya yi aure amma kunya ta sa har yanzu kake wata magana da yara ta kama ta ke kuma a wannan lokacin sun yi aure ya kai wata hudu ko ta biyar ba su wanda ke rafin sa magana kuma wallahi wannan suna nan da yawan gaske ana zama a yi kwanaki da yawa satuttuka kowa yana kunya kan wani ba kuma kowa yana kira kira kunya sai wa da kuma magana haka ake zaune yaya samarin mu da malin mu da Allah ya aiki ce na haula na kota da lafiya wanda yi ma ke ta halal amma ga yadda yi ta kai wata wannan ba haɗe ne ko ba sun faru da yawa da yawa haka suke faruwa ba a ba iya magana kowa yana da kunya ta uwansa al'umma din ta mu ta canja ta da yawa matuƙa da ta canja al'umma din ta canja matuƙa da gaske wajibi ne wannan al'amura na addini ana karanta su ba kawai don addini ba duk inda mutum zai kai ɗansa makaranta ko ya yi makarantar da take da rino na addini ake kwatanta kiyaye ka'idodin addini a wannan wurin an fi tsammanin a ƙara kara su. in ka kai su makarantar 'yan duniya don su iya turanci sai su koyo turancin su suna mu'amala rayuwar karnuka a gida wannan shi da biyu rayuwa ta karnuka sai a kudani a suna ya gida to wajibi mu kiyaye me suke kallo a talabijin dole a kiyaye me suke da wayar hannu da ke hannu su idan ake wa dole a kiyaye Nan gobe su a ciki dole a kiyaye in an zo neman aure yan mata a gida dole a kiyaye ya ake hira ina ake hira Me ake waɗannan abubuwa su, suna da muhimmanci iyaye su saka ido a kai su kiyaye don kare mutuncin addinin su da addinin ƴaƴan su da su, wajibi yadda iyayen suka ne mu mu kwatanta renon 'ya'yan da muke yi wato wannan mu'amala da wajibi mu kwatanta wannan ya sa wancan zamanin da suka wuce babu wanda sun ji zamanin ne su alheri sun fi a cikin kasa da shekara talatin zuwa arba'in bangaren mu ya canja canjawa na fitan hankali a wancan zamanin abokin wanka ne saboda tarbiyya da aka mana abokin wanka wanka kake da sa ko magana ya yi kuskure za ka kalla kuma ya zai tafi akwai kuskure a magana saboda kunya zai kai shuru yanzu wanda bai wuce ka ba zai iya kallon irin kafin jama'a sai kariya kake shi. zai iya kallon ka ba zai iya kariya kake shi. da da muka tafi duk wanda yake da yakan uwa da tijo to baba ne baba wani baba wani baba wani haka ake jira to yanzu haka ake in muka tashi muna yara in kai laifi duk wanda fiye da ke abuwan da kula da ya muku ne, ba wanda zai hana in ma ya shigo gidan ku sai a shiga ɗakin ka da kan da za ta ɗauko ta fito ta shi kuma babu laifin ne babu na ba, saboda mai saboda ɗana kowa ne ya ga kuskure sai a baya zai yi masa azaba ba a damuwa yau ka kaɗan makwabcin ku yayi laifi in ka tsawatar sai ka ji an kai ƙarar wajen yan sanda wai kada hararan sanda haka society ya zama babu yan wanda ga fara gwani a cikin sa babu kunya babu tausayi babu girmama na gaba Allah ya yi san fa'a da gungun yace mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zan kuka gaba da nadamar mai jin gaskiya gaskiya ba ta neman alo ko na zakin muryar zakiya Karya ne mai launi ba kai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma albashi tafi toka-toka da jasun garwaya yake jahilci ya ci da karmu duk ya sa mana amfa hannuwa ya sa mana ya sa mana amfa ba kuna ya sa mana sarka hannuwa ba ya sa mana amfa hannuwa ba kuna mu ya sa kuma ba zana ta sai karɓo ya ce wanda al'umma mai za ta wo a cikin zarafofin duniya kai ka haushi ba shi da zuciya za ya sha sunya nan duniya shekara 60 da yin kai wata magana ne. to a wancan zamanin ba gidan to yanzu kuma gida ya zo na zamanin da zai me zai fara idan ya zo kuma ya ga yadda mun ke rayuwa me zai fara? Allah ta'ala ya samu wani lafiya mun mutu zamanin da zo ake an ci gaba ake jin kungiyar na gaba ana ga mutu zamanin da idan an ce kayan a wani ka da gaida sarakani kwana suke ba ta basu ta idan za a fara in an jibe ba a tsaya za a zauna kana shiga kan na kasa amma yanzu ina shi da kansa yake kira sarkin nasa a whatsapp kana gida ne da eh, ke muna zuwa da abokanan shi yake gina amin wallahi ni dai abin yana ba ni tsoro ban dai san kudin ba ban san ko da ina da rauni ba ne amma in mutum ya yi kwamfaya da da abubuwan da suke faruwa a baya da yanzu zai tabbatar da ku sai da kaman ba din bane kaman al'ummar ne aka cire ta aka canja ta don ba ita ce al'ummar da damu ba sani ba babi na hamsin Babu ما جاء في تجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم babi da ke bayani akan yin ƙaho na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ma'anan hijama shine cire jini a jiki ta ɓangaren magani amma mu yawanci malaman zaure sun karantar da mu cewa alhijama shine yin ƙaho saboda da da ƙaho ake cire jinin to yanzu zamani ya canza ba a cika aiki da kafan ba wata kwalba ce mai kama da gilashi ake aiki da yanzu a wajen larabawa to gajen ka fasa da hijaba da yin kaho yari yanzu ba zai gane ba don bai cika ganin kafan ana yi ba in ka je madina zaman mu a can za ka gani ga yadda ake da wata yar kwalba haka mai gilashi sai a yi don je masa kaho ba zai fahimta ba to kawai shine cire jini a jikin magani in kuma an ce kafofin to sai a yi bayani yadda za a gane alhijama shine cire wannan jini din almihijam abin da ake cire jinin da shi ko kafo ko kwalba din ko abin da ya kama da wannan sai a ce masa almihijam a kan alhijama cire wannan jini da muke cewa kafo al'amari ne da musulunci ya karantar da shi amma bincike na zamani na likitanci har a yanzu bangare nasa da dama ba zan ce bai yarda da shi ba amma ne mafi yawa bincikinsu bai gama gano hikimar da ke ciki ba idan muka duba akwai research na harvard medical school da suka yi cewa ana ta bincike akan fa'idodin hijama sun fahimci kaɗan da gaskiya ba manyan abin da ake cewa iya da amfani su ba su gani ba na taɓa magana da wani likita akan wannan magana ya kai shekara ashirin da biyar sai yake cewa tufa a wurin su fa ba su yadda da shi ba ni na yadda da a to ai muna da abu daya mu idan dai hadisi ya tabbata daga bakin su ya yi halitta sallallahu ai ku ba mu da wani bukatar wani cikin wisdom ko wani hikima ko wani abu kawai kuma sami na wa za a dade wannan binciken da ku ne ko kun yi ko ba ku yi ba mu mun muta wurin inda da ya tabbata hadisai ingantattu to mu an zo mana binciken mu to za ka mu suna tsokanar da yake ana san ce mu boko mu bai kai mu ajiye hadisi mu dauki binciken likitanci ba wannan ba mu saurin ba tukunna kuma sha Allah ba za mu tsaka ba inda manzon Allah da ya magana masa kuka faɗa likitoci to a nan isailan na ku don ku ne ahadul ilmi a wurin ku ne ahadul fikri amma inda ya riga ya faɗa ya tabbatar ko ba a samu wani tawili mai inganci ba to mu kuma a wurin mu shine shugaban likitocin duniya gaba daya in ka dauki irin tibbun nabawi nasa ka dauki littafi irin na ibn al-qayyim littafin ainihin ah, zadul ma'al ka ga yadda ya bayanin likitanci daga hadisai su ba a gane ta ai ba a yi likita kwararre a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman kula da zamanin ma da ya rayu wanda babu kayan aikin amma kusan babu irin cuta da suke zuwa gabansa fatiya ishara zuwa ga irin maganin da ya dace a nema a maganin da to ala ayyi halin wai za likitoci sun gama bincikan hikimomin ko ba su gama ba mu dai hadisan da ke nan wurin final ne kuma a kansu muke muna fatan binciken su a hankali a hankali zai zo ya iso inda muke din insha Allah muna jiran su iso ko eh amma tun da bai yana da tsayin da ya faɗa to mu insha Allah mu ta'ala a dan muke bincike ba zai samu ba abin da ya tabbata a sunna ba sai dai in ya dace da sunna din kuma ya kara mana karfin gwiwa a kan amma ba mu hajji ya gaba hijama sunna ce ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma akwai hadisi da yazo cikin ibnu majah hadisi na 3389 da na tsira da abinci tabbata gari shi bayan da daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi na subhana da zai asara bi abudihi farkon isra'i aya da farko a wannan irabi da aka yi da shi yace kusan dukkan annabin da ya shikaro da ya ce masa ya muhammad ya kai muhammad ka umurci al'ummar ka da yin kaho wato da cire wannan mummunan cire jini a cikin yace haka kowane annabi ya zo wasiya da yin kaho sai ya mun wasiya da yin kaho mafu sai wanda yake bayyana mana al'amari ne da yake da matuƙar muhimmanci da a rika yin sa sannan ya tabbata a suna son samu lokacin da ake yin kaho ya zama son samu ba wajibi ba ne ranar sha bakwai ko sha tara ko ashirin da ɗaya ga wata kamar da wannan hadisi na ibn maja ya kawo ranar sha bakwai ko sha tara ko ashirin da ɗaya ta gaba mun ce ɗaya ga wata daren biyu ko to ana magana ba hijira kirgin musulunci ba gregorian calendar ba a cikin musulunci a yi wannan duk da an kira kwanan wata su ana ishara ga na musulunci ne a cikin abin da ya shafi ne wannan karka je ka zauna kana jiran oktoba 17 ko 18 ko 21 ba haka ake nufi ba ana nufin kirgin da addinin musulunci ya karanta da shi ake magana sannan malaman musulunci sun tabbatar da amfaninsa yadda ya tabbata a sunna kuma ابن القيم رحمه الله ابن حجر الاسلام رحمه الله فتسير بيكتو في زامنه ثم سنثبت دخائل ينك هو كبير يثبت أسنة إذا ما كان يكون كدوس كبير لا من إشارة لا نرى بك فتك إيه كمن يدى الإجباء أو أنت زامن المتملا في نسوس أمن في كيف يك هو إلى الأنفاق سوداك فيك هو العلاج من النافع وشواك من الأنفاق كما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرارا annabi tsira da ainihin tabbata gare shi ya aikata kaho lokuta ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba sannan kuma wa a san hajjar ajirahu a wasu lokuta yakan ba wanda ya wata kaho ladan yin kafa don wannan ma matsala ce muhimmi a da suke da fahimtar ba cin kuɗin yin kaho ɗin haramun kuma annabi ya karantar da a yi kaho ɗin akwai hadisan da umarni ya yi kuma ya ba da labari a cikin yin kaho akwai maganin cututtuka cututtuka da dama da suke damun mutane cikin taimakon Allah ana iya samun maganin su a sanyin a cikin yin mai a cikin yin kahomin babin misal akwai circulatory diseases cututtukan da ke da alaƙa da tafiyar jini a jikin ɗan adam ko abin da ya kama da wannan da ikon Allah yin kaho yana magancewa na biyu high blood pressure yawan matsalar hawan jini da yake damun mutane binciken likitanci ya tabbatar da cewa yin kaho yana magance shi disease na zuciya cututtukan zuciya da ake samun yin kaho na magancewa ciwo na muscle a cikin mutum da ake samu cikin taimakon Allah yin kaho na magance yawan ciwon kai mutum kan tsaye ciwo yana farawa ya gagara gada dalili cikin taimakon Allah yin kaho na magance kayan na ido idan mutum da rika yawan yin radadi yana zafi ko kuma yawan raunin gani ya rika damun mutum duka waɗannan cututtuka an samu da taimakon Allah yin kaho na magance su ciwon wuya yin kaho na magancewa ciwon gabbai yin kaho na magancewa yawan ciwon kirjiyar ka mutum yin kaho na magancewa waɗannan cututtuka gaba da ya tabbata suna da ikon Allah ya kafo na magata muka duba mujalladi na kudin na zabin masu hali a fari libat shafi na hamsin da ɗaya da biyu da uku ibn hajar rahimahullah a ibn al-qayyim rahimahullah ya kawo fa'idodi da yawa na yin kafo a musulunci waɗanda na ambata yan kaɗan ne mafiya yawa cututtuka da ake gagara gane kan sun damu mutum in dai ana yin kafo cikin taimakon Allah za a samu sauki a kansu kuma hadisin da annabi ya karantar da arka yin kafo akwai su da dama da ya bayyana falalan yin kafo din misali akwai hadisin bukari na 2580 da yake kai a shifa a fi talatin wanda ya ke fi talatin cewa akwai magani a cikin abu guda uku na farko da shurbatul asir yawan shan zuma idan kana yawan da shan zuma yana maganin cututtuka da yawa shi yasa nakan ba da shawari mutum ya hakura da shan shayi da shuga gari da sha da zuma in ka fara daga farkon babu dare amma in ka saba kuma aka sa shugar sai ka ji babu dare saboda sabo da shugar ya sa zuma a ci baya maka dare amma lokacin da ka saba da zuma to kuma sai ka je da kake yin ainihin zuma a shayi babu dare yanzu kuma shugar ne babu dare saboda ka saba to sabo ne mai da wannan mu yawaita yi saboda shirbatul asal yana maganin cututtukan da ka sai da wanda bakin sani ba a cikin ka na biyu annabi ya kira al-hijama yin Ya ce wannan kwalbar kafo ko kafan da ake a kira jinin wannan ma da ikon Allah akwai magani a ciki to kula da wannan kaga hadisi ne da ke tabbatar da cewa ana samun waraka a cikin me a cikin kafo don haka yana amfanar da mutum yana maganin cututtuka da yawa wanda mutum ya sani da ma wanda mutum bai sani ba ga hadisi ko da na ibn majah rahmatullahi alaihi da ke cewa ta dawo ku yi magani fa inna allah lam yanzil da'an illa an ku shifa hadisi na dubu uku da ɗari talatin da ke cewa ku nemi magani don allah bai saukar da wata cuta da bai saukar da maganin ta ba to zuma da kabona cikin magungunan da suke maganin cutar ma da ba maganin ta ba مفهوم طيب ina da zai yi wahala mu shiga bajin ko ko da za mu karanta hadisi da ya kawai na حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي قال سئل انس بن مالك عن كفر الحجاج فكان كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هزمه أبو طيبة فأبر له بساعين من طهار وكلم أهله فوضعوا أنتم من خلاله وقال إن أفضل ما تداويت به الحجاب أو إن من أمثل دوائكم الحجاب وانا يا مسلم الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله hadisi na dubu biyu da dari da biyu cewa ali ibn ya ba mu labari daga ismail ibn ja'far daga humay daga anas ibn malik radiyallahu anhu cewa an tambayi anas ibn malik an kasbil hajjar akan lada da ake ba wanda ya kabo kudin da ake ba wa al-hajjar alhajjam shi ne wanda yake yin kaho ala ne fa'al wanda ke zuwa ya sanya kaho ko ya sa kallon a jawo jinin da take cewa alhajjam alhijama shi ne wannan zuko jini din da ake yi almihijam kuma abin da ake aiki da shi wajen zuko mai jini din mafu sai saboda an tambaye idan wasu na da fahimtar ba a karɓan kuɗin yin kafo don akwai hadisi na muslim rahmatullahi alai hadisi na dubu ɗaya da dari biyar da sittin da takwas da yayin hadisa ya kira kuɗin kafo da cewa hadisun ne khabi wato dauɗa a nan sai malamai da suka da suna amma sai tambaya ta yawa to amma cewa masa khabis bai zama sai haramun bane a wannan babi dan akwai ababen da ke yin hanzar kira su da khabis suna zama halal kamar ne kamar tafarnuwa kamar albasa duk su zuwa hadisi khabithun amma kuma a nan a musulunci kuma akwai magani da ake samu a cikin su so za a nan ba iya ganin cewa haramun bane don ke yan halitta an masa kaho ya ya kaga in haramun ne ai ba zai ta'awun jikin ismi wal ne ba zai haka ba mafu sai sai dai ana bayyana iya daga cikin ayyukan da in aka yi babu kuɗi ya fi lada shine in kai mutum akwai halin a rika yi kyauta ya fi dacewa amma wanda ya zama da ruwa ne yi yanzu kamar misali limanci kokarin karwa in liman ya da hali da zai ci karsa dan kasuwa ne ba sai an biya ba ya ce amma in bai da hali ka taimaka masa haramun ne ba haram ba ne ban ma wajibi ne mu taimake shi wajen rike rike yin ta da wanda suke zuwa su yi ta'alim mutum bai da hali a rika biyar da yana yi laifi ne ba laifi ba ne amma lokacin da Allah ya rufa masa asiri zai yi ba sai an biya shi in ya haka kuma ya ya fi dacewa ya sa akwai ababen da na kiran khalis ba harantarwa ake ba sai dai ana nufin inda an samu ɗaya galibin yin sa an kyauta to da an samu galibin farla da lada a mafhum tayyib Fasala. sai ana bin malik radiyallahu anhu yace اهتدم رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم من Manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya yi fa hadama ko abu tsaiba abu tsaiba ne masa wannan kaho din abu tsayi ba asalin sunansa shine nafi bawa ne nafi mauna bani harisa Mauna ne na banu hari a wajen waya kuma ce Mauna abu tsayi ne Ta ce Mauna ne na abu tsayi ne kudin an ce Mauna? wanda da yana bawa ne daga baya aka yi tashi to a wannan lokacin da ya kaho din abu tsayi ba yana bawa ne yi wa annabi tsira da annabi tabbata da rikin kaho fa lahu bi sa'ayn min ta'amin sai manzo Allah tsira da ne su tabbata a gare shi ya bi da cewa a ba shi biyu na abinci wato a auna masa mudu na sa'i guda biyu na abinci kamar yanzu mutum ya abu sai da iya magana da sai to a auna shinkafa kwano biyu a baki ko a auna wake kwano biyu a yi mai a bashi a taimaka masa kaga ka ba shi wake kwano biyu ya samu abincin da zai ci in mutum mai magidanci ne wake kwano biyu zai taimaka ya ci abinci magana da nake na kunya babin da muka wuce bai kai shekara ba na ga wata ta rubuta a cikin kafafen sadarwa tana gaya abokananta cewa fa sun dafa wake a gida sun ji tana ta kukiya da ne tun da biyar sun kuku take da Allah akwai kunya a wannan mace ta yi postin tana hutu wai ta ci wake ne kawai ta take tafiya tun da biyar ko ina ta wani ta gama wurin gaba ɗaya ta gama sai kuma ya ɗauki ana ta dariya ana ta yi kaza mai zai kawai tun da gare wai hutu ake ai matsala da yi a cikin society wannan muna da muna da kalubale da yawa ko a da akwai matan da ba su iya zuwa su gona gaban mazan su a gwanda ba su yin hutu gaban mazan ba misali kama wata tana cikin gidan baban da tana rufin kwamfin ta ga abin da take a gidan ta ko ina ta gare da wurin wannan ai ko ba a addini ya ka cikin yin balansa iya cikin abin da ko a jahiliya ko na suna jin kunya ya yi sai na usman ai yayi rayuwar jahiliya na kusa ake yi amma ka taɓa jin yare kunya su tun a jahiliya ɗan kunya ne ɗan kunya ne a jahiliyar masu suna jin kunya aikata wani abu don haka sai fiye yin halitta yasa aka ba shi sa'i guda biyu da lama a halar ya yi wa wadanda suka mallake shi magana su ne su abu halifa fawada ƙoƙarku min haraji sai suka rage masa wani bangaren haraji da yake biyarwa yake biya da yake kansa idan mutum ba wa naira kan kansa ba ana sa masa haraji da zai biya duk wata ko duwa ya wani gari to manzo Allah da yi ji dadin tsakon da ya masa sai ba shi abinci sa'i biyu sannan sai ce kuma kuɗa rage masa kudin sa samu sauke ai na ji dadin tsakon da ya mini wa qala inna afdala ma tadawaitu bi al-bijama sai ya karka yake mafi falala abin da za ku yi magani da shi shine kafo shine mafi falala au inna min amfali dawaikum al-hijama ko kuma daga cikin mafi misalin maganin ku da muke nake so shine ku yawaita yin kafo sai annabi tsira da abinci tabbata a gare shi ya umurce su da yawan yin kafo mafhum tayyib suna da sai mu dakata a nan sai Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa insha Allah ta'ala idan muna da rai sai mu kammala wannan babi da ke magana a kan gafoda Allah ta'ala ya samu wani lafiya su ku hana ka na kuma wani rambi ka ashadu Allah ya da ayi na an Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kuma ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ila Hamid Majid wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad 点的人。